ma tuwaku surunga na hankita nati tuwaku be serebe gana ñi tuwanai an katu kitabu sahana surunga na hankita nati ma e serebe n'a nafuri gumei an katu kitabu nkobono ni kini tuwano nga tuwano be nu garanta kitabu kobono ma silamin dingiranu anda kitabu nkobo ni denge kun kitabu gumu gara baraje su kiti kitabe kedi an ken be ñana na kini taliɓonga an ka wame baraji kitana yo sakkato bangenu o gana hayi e majilisinu yogonu waɗi an nañi talibo hilli sikki i sukka humantenga kitabi banendi ga karanga ma karlen mo kitaben ta ñini maxa a serebe gana katu e, ke dangani e an gatu ke xaralla iga hatajini kitabu benuyi kenya arsala nuyi ba ma kentana kitabe su a ga nuna hana nahana na hobo na kiniya a barajen kontinante ñani awa dumunan kamandangani tuwa tuwana ke gada baraje su kiti kitabe di an kawame na ma lenciren an alle me kenkaren me ma kenkaren me ni togo duwanga an baraje ke kontinantin ñani kullen mu ku kedi ya ganya sababu an gadi da silama un kamma igara golli sida sunya allah wa ho gani a wa barajin me ñanan gani kenya ni mare mu sirobe nu ganta dinantu jahili nu gani na sarana sigira bai ga lemmen na silama u kedi an gana lemmen cara anda na dinan yayi baraje bai ga kendi silamin gani lagara kota inta kesudu ke kunyan jahilahuŋidi kunɲandigamunu igatini soron naŋani kunyan diga gabondi igati ni soron ngani ina family planning dabari soro benu ga ken bari jahil nu nyani inta silamaxun hunki tentu allah gada sigira be ɲa saranan danŋani intatu selen takawa an na kunterinka ke hayi a ganañi serebe ga bire manga kalla anke makkatu golle ñana keɓe gallondin arjanna ka alla dan ga lemmey kelli sigi nan golli na hiña hiɓe gallondin arjanna ma hibe gan cigiran wurgini di dingira eh, sigirai nan ta taxuran wurgi nan dege dingira untenga lemme nga ke sababu nu sarananga e silama hunga do nyamari fofoy amu nyamari kahu kendu kuna soro be nuga diga munu tikei nanti soron na plani kindabari jahil nu nyani inta ke dina tu silama hunga do nyamari tikebe inta tu kenya halle serebe gananya angatu nafa be ga kedi lemme nganya na sababu bei aga nafaɓe kiñana sarananga undi aɗo kara halle iganañi iga ketu iga saxu tikkei nanti kunni silaminu ñayi i allah allahya inta sere xilli katta kei wo yaxengayi kuɓenu gaɗo sama ke famili pilaniya i lagarunga ña moxoɓe i yogonunga wadi i sarana i dagana kuñi koyendi kota baneya i yogonunga wadi xasowa dangini inti sara nun Allah sara nan ga kasota ina utu ina daga wara dingirai dingira ni kube nu igati ni khirsum marera sir kaso marera i hajun ta sara nan bayni mal halike silama gulla an cara nan ganya o mo a jangirante a akarinte a tunanti alaka natunanti alakan ga an gankawa an nan cara nan batutu kebe kendi mu koronga kile umma anyaage do kafir nunga lada nu be nugi maga onan to onda gadi batenga ona mungudo dina kega do nyamar kebe ona kento kono antakawa arno kisi kena gelisa na batia nyai annan non pilli tambo nun tuga na an serebe saranangana fati man carananga birene an tu tambo ngai anni hilli tambonun tuga tambo kenya awido allah naga ba ma manido serenya naga ko sume ma hiju ma kentana gellancarana sumen tambongayi anna sume ke tambon tuga hiju ñagani agama hiji eh, kori ñanayi tongu ñani hiju mawajabe ka ngana hija dangani allah wa baraje ñanan dangani ma serebe saranangama hiji ma hara hiji kada mundu lemmen maga nan ta nan piji dangani allah wa hijina dangani adu kuntana hoho gani golli sirai halamarin min ganya ni duuɗa allah wa nya an annan niya na barajin nan an caranun dangani kin barajin kore ñana aɗo na sadakan bagandi na niya a barajin nan ya saranun pilli dangani awa nun nahana hana kara halle sakati ke kebe gananya sadaka keɓe gani. ko karan kompe siginde ma misidu ma gedu sogonde ma killi ye ado kuntana mana kompo sigindi silaminu nga taxunu kebedi ma silami dingiranu asu hoho silaminu ñagana ha kitanayin anga kata dabarni a baraji nga kontinene su a gani ay e, an na dabari an carnun pillida gani an na nganniya a barajin na an carnun pillida sanun pilli gara baraji su kita kendi allah wa men yanan kadan ngani umar ibn khattab e abdullah ibn umar allah gana neman da maka ada ke ko nan tigo ya gori kata farenga sallallahu alaihi wa sallam faqal ya rasulullah inni usibtu dhanban aziman fahal li min tauba faqal هل لك من أم قال لا قال فهل لك من خالة قال نعم قال فبرها رواه الترمذي عبد الله بن عمر Allah neman da maka a da ke gunan ti a sallallahu alaihi wasallam a ti farin da ngani ya killai tubini kenga farin tamma wani ngaba ati hani a tukun ne wani ngaba e amma lo serebe ga sagai mamma do hibe ga habe a na mu kenga no a ti awa daga katta kenga annan pisiron ta katta kenga anna batu kenga nyana sababuwa an junumu kega kafarni kendi kuna an amma do serebe an na golli sira nya kunna ngani kenga nyana sababu wa alla ga yampanan jurumunundi kendi kuna sarana nyimme kan kammo kendi sarana nyan qawati kimbatiye sarana batiye a kore nyani faren diga ma ma dingira gabe awanyana sababu wa siringarono arjanna awanyana sababu wa a aga warjaxen pollaxen ŋuñini serendangani awañana sababuwa allah ga barakero na ŋuyundi awañana sababuwa a ŋuyunga gillono awañana sababuwa allah garunga no kelli dingira gabedi oranta digamuna sukam maremu ona ketu nanti saranun pilli dunga ye saranun pilli dunga ye ken yakkandanten ni ayana yakkendungen kamma aɗo lemu hibe gan cara non dugandini anna nya ho ananga anna dangindi an ngayen aɗo an lemu abdullah ibn umar woga giri diga eh, sahaba diga min konno sasa allah ne manna maha a keñanda ke ko a yagara ye ko ñi maga i yakke ini i ga yagara ke munda mogo siri ka i haba umar bnu khatab amalahi yagara ke awa ni a kenda jikku ke ni kedi kenya sababuwa ada yagara ke xoni amala hayina wari i lemme ke maga ata dangani ata ati lemme ke dangani ana yakke ke wara ati bunu umar dangani ani yaqi ngar ibnu umar amaduge ati bara umaru giri haben giri adaga katta farenga ada kona dangani nanti a lenyugo yagarewa maga kema lahayi malahi ken yaqi ga tuqamaga nta na wara amaduge farenda khiri ati ibnu umar dangani ata ñakki kiwara ta ñamari nantani yakkingara ki hadisiri abu dawudadi ado aɗo tirmidi maremu bira kebe ke keni saranan pakkeñayi a tan dangani an nan ngara ke ñakke gandugan dangani mogo mogo awa jabinte ñanan kamma an na wara kendi kuna yagare gana nyan maga an gana wari a gahi nyana a gantakawa ma ga gollu nyana kube kubenu ga sababu wa an cara nun ganta dungenayi an nan nanci hadangani kudo a kunnan magaro an cara nun condo mendi nan kiñe sigirayogoyi nan tan na nawara keni wajibi nyai sere wo sere kama. E, an cara nan ngana tan nan gani igo gani an cara nan ngana tan nan nyakengara ahin talingida awaje bintenya nan nga anna wara an gama wara su an da kuta abi darda ada ke ko ti Allah gana ne da maka sere gori e ati abi darda dangani yin ke maga kamma wi ñamar ni tin ni ñakke ngara ki xamala ha walla abi darda ada ke eh, ada ke jabi timaniya ati inda fare mugu allah gana neman da maga a gatini saranan ni arjanna holla kana handun kenyai a gana lingan dangani holla ke bonondi a gana lingan ngani ha anna tanga ke hadiseri tirmidiya di e eh, maremu koren cigiran korendi saranan kutande a kenganyana sababuwa an gantarono arjanna hiroga he wais bun amir keni serayi yamanin kenyani a dubi farenga mbirantaxumbirenye aro silamaxundi kembire farenga birene a a makka turini madina ido fa adu farin na mai wari mani ga sabu dangane a sugulantin yi ti ima batiye nyai a takuntin ni ma wure a wato potono a wakan na igana i ba kimayi amma ga hatajiya mamma ga hataji hoyi an ta kitana ken cuno yin maga amma ka tu sa eh, tere ne nan daga katta farin a idana mai wari fare sallallahu alaihi wasallam ati umar bin lhatabi dangani sereba yamani a garini aɗo soro ñallini dome sereke a togonni ways bin amir allah sere sireani sarana battana ñani an gana wari su a muramaga anan duwan dangani kafargasi muramaga bayni sirani sire sidani sarana battana ñani a gana kune ti hohoy allah nta kunan kosondini a gana kune nanti allah na hohoña awa ñana ke manaxa sabu dangani a gara turuxotoye beña saaxen batiyendi awi potono a awa hohoñana dangani farenda yigo ke adata agumanchonko ati e, ni eh oga tini hibe danga ni qaba kende bi raga hate ke mu manchu ajare maga sahanaka godo eh, gode gode nchaguran pakke monati sa saxuran pakke ken toxo hate key ken mabogai ada ke tagumance ko umaru dangani nanti umaru gana kewar kengar su ana muramaga an duwa ngan grupu su na ngiri yamani umaru witirndini anati ni wesiya inati di wesi ke gari umaru gana wari ari kattayi ati anan duyi dangani bayini fare ñanda ke koni da dangan nanti gana wari su ina duwawu umurai sera ni adwa ngo nga jarabi ni sara na batana nyani e eh, marem sara na batiyam piti hoy aro gengani hi ne alla bange onta hawa onan changatai faren kismare ni kai ali bin al-husayn ibn ali e igata dangani serani awima batta mogo buru ita dangani mani gani an ken an mabata an ga hoho su nyana da on tan alla har an daga taxunu an da dana ñige dome atidan ngani nke kanna ndi magana yige dome nkitten nan maxa kiñe dingirayi igandendi di a ken ñaxendin camano awa mundayina non ŋutu nke kitten na sama na ken dingira wutu na yiga ken naxoa ngedi makuta nga kanna ken paqenga ke hay faren kisimareña gollen pay ke o kuna mani konno sirebe amma gana diga manda man ba gana diga manda an na diga min da min da an gana buti maga soron yallini na lanke nyane ne nan tan nan dungan cara nan da arno kiskenga ga aga komen gollen dini oga karanga ya gwani a jaren na kaman togonko ta taxamunu suwa ɓey ay mewa suwa ke soppini nka palle dangana na idan koyi ina suwa ke soppadangani axa seeda anadi kisimaruñani a dunge nka balle make dalla da battenga nanti maganda ide ke kiniya ata dangani kati ati nam ati ke wara ke ni ma golle ñayi ñimme ana ke dabarni kuɓe nu sara nu gadaga iga fati kun nimisi e o kuxaɓe sara nu ga bireno wo xa gena nimisi ken na ñakatayi gelli ken kota ke digame tokin kilundi nkori mungundayi alhamdulillahi sereyani allah da suturi da kenke ngaro yaxendi allah da suturi adaña sere barakinte a garawa keɓe dangani anna kame sereya walla i garanta me dangani ke da ke wariti ñaxenga arjanna a nasarnayaxarun tan be ke kenca bati nangiri farenga sarana hinne be gayi lemmen karanga aranta konini hempantai yoka sere wo sere gadi an gana simme eh, an ga kitana an tunu an nan laga mogobe mara moga giri honne kebe konno kenni sarana sarana kuteen kana kan mogo serebe gani saranun kuta an gada golli bure ñangiya an ken kaman tugaron ni maniya allah bange allah tun ka wunte amma saranan batiyenga di lemmen kamma kahu ado ñamari on ciro on ta katta saranon pilliya ado an carano dambe hoho hohonaga purtintaaxu giido xooxonaxa an nan durxoto an nan pisirontaaxuto kun xaayi an ni batu an caaxankaara an kara har yi xananu dambe kaara hede xanaxun giido serebe naxa xanaxu kega alla kama ɲa kanma alla kutee gantadi an nan durxoto an na kun kamannun xa sonnanlenmaxu ko aga saawe wo gara ko moxo sumpu kutiye a junubun koren yani serebe ga sumpun kutunu an kamanta ronu arjanna ko kinga sabati mogobe faringa da ko sallallahu alaihi wasallam an targana seren dangane an ganca ranon no ti diga mai ma golle ma kenta na hoho an gara tunanta wi torono an nan lato bakkai kenya sehei anya gollei kenta kentananga serebe gana karaken kama an gama tubi eh, an tugaron ni jahanna bai ni dalilin gano kube nuga sabati na koyi sara na kute a junubun nan kora junubun cuyi allah al, eh, hillakapen palle hillakapen palle sara na kute ya junubun nan kora su yi ana gelli julmu daru ñayi amr bun murra aljuhani allah gana nemanda maxa ada ke filla hadise ke imamu ahmadu da hilla ado tabarani أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت خمسة وأديت الزكاة مالي وصمت رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا ونصب أسبوعيه ما لم يعق walidaihi rawahu ahmad wa amru bun murra aljuhani ada kehilla nanti sireye gori katta farenga sallallahu alaihi wasallam ati faren da ngani nke sede nanti tunkantadi aga allahi an kenni allah faren yayi fallancallun karagi di salli ndi nabure nja kankini nde sunkason cuumu agara kunsuko wakati be farenta dangani sallallahu alaihi wasallam serebe gana kara ke kamma an ken kaman na annabi ñimmun groupe ñaali la kara kota ado kube nuga tongondi ti allahi yi gama hillandi kaho allahi ado aɗo seydin puru alkiyaman kota kin kaman na do faringa da kinko a yi doro mun fili wuttu ni sigindi ni koya a ta dangane e an fanna gaman cara non kuta kendi kuna owa ke nan ti nanti seren ti ke to ti allah ibane man na farlancallum lunkaragi salli man na kankini manna sun kason cumenya aro kentana ken bani kotinta wasini komen dangani arjanna royenga man cara nun batuwa an ga dan nun kuta su jahannaba nan bai ni ke gara ku gollu benu ko farin da kunanti ana akahini animinyin munyai ado tongunto ado saidin puru ka afan na gami nun kuta kendi kuna gani saranunku ta su ta ñini ke groupe di e ke sarna kute ni hoyi a junubun kore ñani mu koron durogoto ono nun laga serebe an carananga daga an na here nya an ga golli suru ñana mogoɓe a baraji nga kiñeniya kube nu ga birene an na durogoto an nan magi sondo men toro hogi toro nan na lato bakkay bayni tigame be burengani allah bange lemme nga ko ni saranan dangani ni an tada dangani uffi ko aga sawe gara ko mogoɓe an nantan nan dangani e eh, walla a walla na ciiku aɗo kentana sakkati digame be gamburonta kenga aka kuni diga digamoayi an to maga hohoy lemmen ni nan ciixu man na loqi mana piixi sakkati ke a gana diga man da waxati be a gadi halle koy digame sugalinga nan na konada arno kisay komo sire golle hiti kenga farenga ɗo ñamari kebe on daga sara sarana kute awa komin gollen cubbonondini إيه، عبد الرحمن بن أبي بكر على كيف إلا ننجري هابي ألا جناني من معه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وأقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يقولها حتى قلنا لا يسكت رواه البخاري كي صحابة عبد الرحمن بن أبي بكر على كيه الله ننجري فابين فابين نفارين صحابة يغواي أتي فارين جابي صلى الله عليه وسلم كوتا يغالو صحابة نغا تاغنو أتي تاغا kibari ni ti junubu dare nga ba junubu be kan kora junubu cuyi ita da ngani a kono da farenti ho hana hilla kappe hilla kappe ngana sara sarana kute. kendi junubu tano allah bange kebe gan kora hilla nga nan koto sarana nga junubu nun cu ogani kahome allah kuteen cu hilla kapeñani ho ananga sarana kute ni hillandi a yastaxuntege a giri a taxu añi a tugante ñana a gira taxu ati ado seedan juraxu sere be ga jura ku ñana kuni jahannaba dunko ñayi junubu dare ñani ke kebe gi kaman lamendini jahannaba noxondi e eh, marem saranan pakken xorendi ogana hay gara kube ko hilla kappe kenni kiyayi na tongun na kari allah hakkendi nanti allah ni bane kotiya anda ken na kari sara na kute anda ke na kariyenya sara nan gada fasangun tahu be nyangan ngani allah gada awajabin dan kamanantan na batu anda ken na kari sedan hu na tonyangun danon dema iga wandi hakken ni gana mogobe kuni hwai i junubun koren gani i ga ñana sababu a komin no jahannaba ibnu umara allah gana neman da maga ada ke ko ti sara na ŋunde ana gelli junubu daru ñayi fofo hadamarin min ga ni sara nanga aga torono haraga makkata bagandini junubu dare ñani kendi hoho gani sarana kutenga ali hala su ona du farin da ke ko nanti mumin nunga arjanna timen kitana anani ido arjanna naga wada na ujune sine terende ka aganta na kutana sirebe gadi nan kuta an kenta ken kitana ado sirebe gada sumpun kutu ko imamu tabarani gada hilla mogobe fil awsat e maremu sarana kute ni hwai a junubun koren gani a gasirin lonin jihannaba arno kisai farin da ke ko nanti shiro siki wano la ta allan ta hayin dini kata kunga kumun ganai siki a hajun ta kuma kenni ko da koi sere ga sarana kutana an ga kolli buran yanan caranan ga a kana ɲamari kebe nan tan na ɲanta ɲana ado dolomin nana ado kebe gana kuyindi a ga soro ŋaritini ti kuyinde ŋa ada ke ko kadi nanti soro sikkiwano kuntarono arjanna di sarana kutana ñalli ho hana ŋa kadi ati ado da youth da youth ni maniya sere be ganta suugunu iya kendi. an ta nan lan ñagare di an ta nu an gida ñagare di an ta nan ma di an na wari ido wandi ku ngarono iwa bakka iwa hoho sudambe ñana awa ko himaña igo be ga kengal haala di an ta rono arjanna ado kare be ga du kawarandakunu yigunga aga yigun ñira a baka bakka alhaala be di aka bakka ken moxadi a ya kare su ka du kawarandakunu yigunga an taro no arjanna e kuni junubu ñayi a korengani senin gana kara kamma jahannaba yimɓe nga wajabinanga e umar bun abdul asis allah gana neman da maxa ada ye a tongoti ke a tadangani ngan gongono an nan maxa sarana kutanan bay ni sire be ga makka tu isara nan kankini killan ta sire ta tana hakken sara na kute ni hoayi a junubun korengani arno kisay su gadi ke sa anan a nangiri farenga sallallahu alaihi wasallam nanti su gadi allah wa dugundini hiɓe gallinga dangani kata alkiyaman kota kaganta sara na kute siro sere gari sara nan kuta alla na sara na kute en junubu ana ken kenyen dini galli duna biranta hunyadi siro sere an gadan cara nan kuta sere be galla ga makinyanga annan cimme sere gabu wano hi gada kitata soron cimme na maniya a gada golli birebe nya sara nan ina kimpi na simman ho kane masibonta higara kita ina tanda wari ke ni sara na kutana nye ke na hulana da mi kenya ni mai ke hula hulana da mi kenya ni habai kendu kuna farin dan ke digame on kawa on ca ukei onan ni tai bayni oda misalen gabe ngari aganya kenya wi menu diba anya sere tana diba oda wari antanye mene sarana kute ajunubu allah na ken ñogo bakka hadamaren men diga duna birantaxu ñadi an na kutte ñankane laxara arno kisay on xawa ona saranan pakkentu una haqqen kini haragana xempe kubane ay e anay digame sumari sarana kuteyen xibarendi aga hiti ke hadisi lagarebe oga gira konno nanti allah wa junubun cuddugundini ma hibe gallinga dangani katta lakara kota ganta sarana kute a gana kan peke bane kotiya bai no da misalen ngare ta mene un kawa una hakile kita kina nya sehei hibe go kawandini sere go ri katta farenga sallallahu alaihi wa sallam kenni ko ai mu'adu bin jabal farin da kinya gongo a ta dangane ma an ci nun pili kuta har yan ci nan gana ke muran maga nan ta nan ki boga an na buren da an din bayan mu man cudi an nan magai kuta kendi kuna mare musara na kuta kwatanyen na buren nan yan maga adan yakken da mu an cara nan lalli nan ki tambo ken cudi lau nanti iga ñana mogoɓe ina ñana kundu ñen hohontan nangani kedi ati haran cara nangana keñaganga an nan maga kuta e sakkati allah gada nabure kina kinanga an nan cara nan nan me hutu kenga to ŋuñani sarano ñogonu wadi iga mogonu ɓenu ñana do lemme naburenga hiyani an taxawa xa an ken lemmen taxawa gelli nanti kenkani na kuta mana kuma hibe ni giri anna daga kata nga ina daga kata ncarananga ina se hada kana me famu ayan pasangunta dinan tan nan cigi an caranan honga an nan nga daga nin kenta kawa an taxawa an kindan bude kesu ko aga sabe wo gara ko moxoɓe farin da ko sallallahu alaihi wasallam an caranan ñaxoni sarana a tampilen men kibarin. an ga sare ne ko tambe hohon tamma an dango moru ko hilli banen fofo su damben tamma sarana nyan durogoto na nafa bire bireyen kara hetu hatado an gana toyi nan pammi nan korondi ho nan ti an ciritanga ida kenya an gana jangire idan takan kane ida hoho su dambe nyanganda wurondo kiye i siginte nga tanki baren wakati be hadamaren me an gana koro an ga kiye sigira yegoyi an nan tan tan cara nun bata wani a junubun kore ñeni allah mo kaba sarana kute nga kahu faren gara kube ko sallallahu alaihi sallam ken kawanyana hoyi wana saranun pakken kini saranan batiyen piti kei nanti eh, an caranan bani koti. ho gallingan caran nan an maren mencu an nan ciga an na sun funco ne sun fuso ne na galli sara na batiyan yayi fare sallallahu alaihi wa sallam ada ke kwati ke na galli junubu daren yayi junubu daren ni mani a hibe gi kamar lamin di ne ar jahannaba na ondi sirin ni sara no langa ita dangani sirin ka ni sara na langa na kan mogo ati ga wandi saranon kana fitina warando ga gedange warando serenaga anna kira anna ken caranonka akanan a anan kaman maka manan pabaka mani hilli suka awako an kaman da an caranonka kinni hwayi aga junubu daren na serenga arno kisai kendi kuna ando serega ware mei mogo mogo an nan munyi. a ke ɲana cara nun kan kin nan maga sagai ke hadise na an kaman baga ho gani silamin ga onan pammin kotaku uga sara nun bata mɔgɔ be ona du tanga junubu nun ga ho a gaɲana junubu ite sara nan karan ga ona lato bakkai on maga tora su kiɲani sara no sere be gana ɲamunda an nan cara nun batu an na an caranun cugandi an du ne ni da an na a da hoho su dambe an nan car nan kanu nan na naburei nan koto lemmei kenta kentana an ni batu hoho su ga gada ñamarai allah ta he an nan daga dai igara hoho muran maga an gara wa nyana an na ñangi dangane an gara hoho nyani dangane ka an na ñangi da an ga hoho liŋida allah ga ya an na ñaŋidaŋani ken nan nanti an nanterin ka gana muran ma la kenya digame karai ya sehe karai anya hohoi an ga ta lingan caranun da an na nya maremu digame lagaru oga kebe kitana na ko oga kawa daga na dai sere wa sere an cara nan ga birene kenya an marintinto an paba marentinto sumpun cerencu an gan kawai ni mɔgɔ be an nasirondi an nan madan paba batu igara ñamari hohoy allah kute gahe an naña an ganay da gani an nan diga i soro hilli ganari mi banum be ganari ganaro an ga kompendi an giri an ne kuñi an gemu gemundi ti sewoye kama an su uban sugubanga ma kenga ña wakati su an ga daga na debedi an ga daga na terrai an nan daga kattan caranonga an nan cariya an nan tinke hanni ke dingira hulaneya an ga nariga an nan daga katiya an ni kuñi hoga an cara nan ngurgiye a togolingu hoga ke ngirindini annan pammin kota uti kenga annan maga hinya hibe gan cara non to gombo non din annan cara non daro an ni daro ho o sudambe iga muro nan maga angarawa kinniya na kiniya alla kutega he ni hibe nyana ni sawara an ni tuwa hulladi anna duwawu ngabondi sarano dangani har sere ganari na lancara non kuni ada soro ido soro gana ni taunu an gana taxu kahiniya an nan tuxan cara non korosini ayogo wadi iwa munda na ho kunandangani nan tiya tiyaxenga na ho kunandangani anani ido kebe ga taunu an maxatu hibe ga liŋidangani an na kenya an nan maxan kannin mutu an cara non pilli ma. iganai diga munu annan magi diga men kuta ni terinka mi gana duguta wakati be annan magan caranun kuta har ni hibe an ga tunanti an yana tongundi ikunga an annan magi kuta anna herenya angi fahamundinai mogoɓe gelli gama dunge xa gama jowa fahamunu an ken kuru an annan maga jokki do denga. maga gara an cara nun pilli kama maga howtu hibe igama dungan dangani nantan nawtu aka ni wadi e tadi hinu wadi ina nunga in inta dungene ina tunan tike men dawtu an nan maga tere an gaman cara nun dunga dungayi muru gelli gana ganañi jarabi ganga an ga sirgeti hutini ma kentana hibe anga tan tali an cara nan da annan lato bakiya annan an cara non pili toro wakati be igana ñi kenkene annan magan ñakken pasan cara nonga ga annan magan le mun pasan cara nonga ga aka yogonu wadi kanu kanuyen maga hibe ya kan da ina kenya nyana ma hibe gallingi lemmun da ina kenya nyana kenge mi ma yiba a gemi haba yiba ama gemi aba ikun juntadi kebe ga lingi yakindire menda ina kenya nyana yo kenni hiyayi aga katankiñana serenga arno kisay an cara nun pilli gana hiña hibe ganta kawa maxi jaragi maxi jaragi an gana an nan cara nun ganayi taxunu an natu an gan kawi digalle mu gobe har yige maxa tuxa an kittendengene dingiran cuyi annan yige anjon bane kotidi e sarana batiye a hakken koore ñani mare mu oranta sukkonno harandan na nganañi terene tere ne tere killenga anna warada battenga anga kanda itaxun noxuɓe anna dingira kinayi kebe horomantengani an carana nganan xiri annan daga kattai jawaydi serebe gani sarana kutananga maga warada batin maga kappallen mago aga kata sukitani di ayogo adi kota yogo warni an kawanya gane an nameña arno kisay bayni an sarana sara na na teresu awa ni an ka ganci arnan kutana mogoɓe arno kisai maremu oda honne ko sarana batiyan kibarendi aɗo sarana kuteye oga ni digame ɓe koyere o hay n'o sarano ñadangani sarana an nan pammin kotaku an nan lemmen korondi silamaku jikkunun kamma kuɗo anana ñaxe hoyi silamaku ke dinandi ananya ñakka anan keyi serega ñaxen do keɓeyi ananya jikku sirayi keɓe silamaku jikkungayi ananya katu ñana na batanayi bayni hadamaren me an gana kimantu an ga katun wakile ne an na ken gollenya puru na hake be gadi an nan katu na hake kitana ken mogani serebe gana katu silama u ke dinan famunu an da saranon pilli hakentu an da allah dina ketu an ngondi ti allai an ngondi ti farenga kendi kuna hoho gari kitaben di ado sunna an ga wakile ne an ga ken tatbikini mogoɓe anta dungene e an na saranan pakken bonondi allah gada ñamarti haqi bai ma farin gada ñamarti bai bayni na ha keɓe gadi dunadi ado lahara anta dungene anta ne an ga ne kenga sarana an na maxallen me langa fare sallallahu alaihi wa sallam e, aɗo kaba keyi siren de me langa ati la tali anu ala anfusikum kama du langa e alle mengana golli burenya aga bononi ni mogosu annan duwa alla ga mɔgɔ mogobe ka angana duwa duwan ku gana jarabi aga daga nyanga adanga ni kasarai mahalakiye anken na hanta kendi lemmen kasare an kana kasare ka angana duwa alla ga da kanda ali halanga siro e anakati duna hana anan ke na ha an kar halle adam biran taxu seren nan pan min taxu an me ka ciru nan yayi kudo e a jikkun na siro ina kata de mana aga telengono dina ke kamma mogoɓe a jikkunga sirono hadamaren me an nan telengo an lemmun naxa an nan maxa bane haso baneyi kudo konna naxun maxani ga kinga ñana sababuwa a ganyana sumbukutiyei maremu sirebegena ke kaseti terinka o wantirndini a mena du jaabi yala humma anni sarana battana ba. an gan cara non kenki ni ba an ga kanna an cara non na maga butu ba an cara non men jangu an ga kuncon nan limmaxunu ba an ga ba manken ni serayi ba ga sumpuncon no a hammini E, i sunpun ka sɔn ni mɔgɔ be man ni sera yi ke be ka sadakindi ni saranon pilli kan maga a ka ka farigesini dangani wagati su ke be ka liŋi saranon da a ka ke ɲana man ka man ni sera yi ke be hamminten gani e, i saranan ga sigira soben kitana arjanna di mɔgɔ be yo sere be gana ke kaseti terin ka an ɲimme rawandu ni ku tirindinduyi an ji kungani kebei an ga tunu gelli jikku sida gani an nan dai jikku mañante ñagani xa an na heereña an na ken jikkuwara an na an nan cigiti honga allah gara ñamati keɓey aɗo faare sallallahu alayhi wa sallam mare mu kamare me mouhamadou cheikhu kaba aya diga digamun yere e duwan nga arno ko lullaga to tampindi xahu serebe gana futunde ñi odan kudiga mudi annan maxuraxe ragatai o madu tewu hadamaren men nan logo kebe ganta hutundini fare sallallahu alaihi wasallam abane kottani masumunga abane kotta tanganteni seren kuttencu an ga tongun kitana an ga futundini e kenyani wa duwan ga arno nya sarana batonoi arno gollu laga to tampindi gahu وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين